Sana'ar mu dai tun tasowar mu ita ce sai da kifi. Ba mu san wani aiki ba sai na gyaran kifi a nan Tilberi. Daga ina kuke samu wanga kihin? Wallahi muna sayan shi a nan Tilberi gari kuma muna samun shi daga ayyaru da can daji. Ɗanyen kifi dai ne muke saidawa. Wasu ke kawo muna shi sai mu basu ‘yan riba sai mu saka a kwandunan mu mu sai galas mu aza akan kifin mu kuma jiri abin da Allah zai yi. Nawa kuke sai da kilo? Wallahi kila wasin da. Wallahi kilon kifin baya da farashi tsayayye. Muna saida shi jika biyu da rabi ko jika biyu da hamsin, jika biyu ko kuma ɗari uku da hamsin. In kuma muka same shi a hannun masarta a ɗari uku muna saidawa a ɗari uku da hamsin. In kuma ga hannun matan da ke kawo muna shi ne daga can daji ko ayyaru suna saida mu muna shi a jika biyu mu kuma mu saida shi a ɗari biyar kirau kapitan suna saida muna shi a jika uku da rabi da dala hamsin mu kuma mu saida shi a jika hudu da hamsin jika hudu da rabi in kuma daga hannun masarta ne muna sayan shi a ɗari biyar muna saida shi a jika uku ko jika uku da rabi da dala hamsin in abokin cinikayya ya zo muna mishi rage. ni ga zaba sai. kuɗin da kuke samu mun kuke yi da su. irga alman dai kabir. muna sayan dabbobi mu kiwata raguna shanu har da kare in jarin ya kubce sai mu saida abun da muka tana Canada don mu tada kasuwancinmu wanda ya ci riba sosai yana sayan kare har ya gina shi kuma ya sa shi a haya kuma duk wasu ƙananan mu na aure ne tufa ne uniform ba sai mun matsa ma mazan mu ba wallahi in dai kana sana'ar sai da kifi ba za ka matsawa kowa ba wallahi bor dorandi to ke dami dami kika saya da kuɗin sana'ar kifi. Cikin wagga sana'a na sayi fiye da dabba goma sun kusanci ma ishira na sayi kare duk wasu bukatun aure su ma wallahi a ciki nake yi. Yanzu wani kira gare ki zuwa ga sauran mata 'yan uwanki. Ni mutun ka kai ni kyawai ga. mutum ya tashi ga kansa an dai kana sana'a wallahi gashi bai samun ka ki da mijinki ma ba a samun wata matsala duk wata buƙatar ki zaki yi shi ba tare da mijinki ya hankara ba amma in ya zamanto baki sana'a kina dunkurum a cikin gida in kika tambayi mijinki buƙatar dala ɗari in ya zamanto kuɗin kayan miya ɗaya ne gare shi zai ce miki baya da daga nan kuma sai ki yi fushi ki ta kumbura in kuwa ya zamanto kina da yar jikalki biyar aji ba za ki tambaye shi ba ko da buƙatar jika. Studio Ghana.